Ƙudurin dokar da gwamnatin ta Nijar ta aike wa Majalisar Dokokin Ƙasa na cewa daga yanzu duk wanda ya yi amfani da yanar gizo don yada rubutu ko miliyoyi ko hotuna ko bidiyo ko zanen da ke kunshe da bayanan gwada wariyar launin fata ko jahanci ko kabilanci ko bambancin addini ko kuma nuna kyamar baki da dukkan wasu abubuwan da za su haddasa tashin hankali a tsakanin 'yan ƙasa zai biya tarar kuɗaɗen da suka kama daga miliyan biyar na sefa zuwa miliyan goma. sannan za a hana masa zama a ƙasar har ina masha Allahu. Mai shari'a Mamman Sani Jibaje na daga cikin daraktocin ma'aikatar shari'a ta ƙasa. Yanzu abin da aka sa cikin sabuwar doka ko ɗan jarida kake ko ma ba ɗan jarida ba duk wanda ya ma mutum ƙazahi ko ya zagi mutum cikin kahohi na sada zumunta na zamani wannan ka ɗauki whatsapp ka ɗauki wani instagram wani facebook an shahe kaso amma fa akwai tara ku gane kwarai fa akwai sauran laifuffuka wanda suke cikin wannan tsohuwar dokar ita su an kara musu ma tsanani a yayin ƙuri'ar da aka yi ɗaukacin 'yan majalisar ne suka yi na'am da matakin gwamnatin ta nishar honorable kallamu tari shine shugaban kwamitin da ke kula da sha'anin doka a majalisar dokokin ƙasa komisiyon kashi alƙawali ne wanda shugaban ƙasa bazuma ya ɗauka ga 'yan ƙasa wanda ya ce zai ba su izinin su miƙe su su faɗi albarkacin bakinsu bisa ga duk sha'ani wanda ya shahi eh, zamantakewa da cigaban ƙasa to ka gani in kuma suna da ɗarɗar cewa idan na yi kuskure cikin magana ta zan je gidan kaso yakan iya kawo ɗan ƙasa shigar je ga yin wata magana to ko da yake magana a zinki nutsuwa kan takahin aita a yi an ba da damar mutane su haɗi to ko da za ka kuskure kuskuren nan ba zai ja maka zaman kaso ba sai dai tara daga lokacin soma zartar da dokar hukunta mutanen da aka kama da laifin cin zarafi a kafafen sada zumunta wato 2019 kawo yau dimbin yan adawa ne hukumomi suka kulle a gidan kaso mafari kenan yan majalisa na jam'iyyun hamayya suka yi na'am da gyaran fuskar da gwamnatin ta gabatar in ji honorable sumana hassan ko da yake ba girin girin ba ta yi mai in ji shi mun gani da in ɗan adawa ya yi iri wannan lahi za a zo ba ma tambaya wani abu sai a rihe shi amma in 'yan majoriti ya yi wannan laifi ko rana guda bai cikin kaso yalla ma ana ta yabo shi ya yi abin kwarai to wannan bai kamata ba. A ra'ayin sakataren watsa labaran cibiyar 'yan jarida Suleiman Umaru Bura mai gurbin hukuncin zaman wakafi da biyan tara mataki ne da zai ba da damar bambanta rubutun 'yan jarida da na waɗanda ke fakewa da kafafen sada zumunta don cimma wata muguwar manufa. Cin zarafi da wannan zagi wannan ba aiki bane na ɗan jarida ƙwararre ɗan jarida wanda ya san aikin shi san ƙa'idodin aikin shi da wuya a samu wannan kuskuren daga gare shi da dama ce ma wanda take sawa kamar a bambamce lalle ɗan jarida da wani wanda ba ɗan jarida ba a cikin wani yanayin da yake a shekarar 2019 ne gwamnatin Nijar ta kafa dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta bayan la'akari da abin da ta kira yawaitar cin zarafin manyan mutane a irin waɗannan dandali na muhawara yayin da 'yan hamayya ke ganin abin a matsayin wani yunkurin rufe bakin jama'a Sule mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.